Gwamman sojojin da suka rage daga dakaru 1,500 ɗin da ƙasar Faransa ta ƙaddamar da ayyukan kwashewa ne suka tashi daga sansanin sojan sama na birnin Yamai a wannan Juma'a don komawa ƙasar su Kwanaki tara kenan kafin shuɗewar wa'adin da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayar. Don ganin tsohuwar ƙasar mulkin mallakar ta fice a sanadiyar saɓanin da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. dama dai tun a zamanin tsohon shugaban ƙasa isu muhammadu 'yan fafutuka sun sha nuna rashin amincewa matakin girke sojojin faransa a niger haka kuma suka ci gaba da nuna wannan matsayi a zamanin muhammad bazum gwagwarmayar da suka kara zazafawa a washe garin kifar da shi ɗaya daga cikin jagororin gamayyar front patriotic bana ibrahim ya ayyana ranar ta 22 ga watan disamba a matsayin wacce za a saka a kundin tarihin jamhuriyar niger yau mun walwala mallakan da faransa take da bisa kan kasanmu eh, niger kenan babbar rana ce mun ga ƙarshen zaman eh, dakarun faransa a kasanmu niger sa'o'i kaɗan kafin haka hukumomin faransa a wata sanarwar da suka fitar dauke da sa hannun koraren jakada sylvain ite sun ayyana rufe ofishin jakadancin ƙasar a niger tare da sallamar illahirin ma'aikata bana ibrahim na cewa dama sun san za a yi haka mu ta Allah wadai da yarjejeniya da ke mu da Faransa a fannin tsaro. Bayan wannan ma sojoji wanda ke bisa kan kargan milki sun kori eh, jakadan Faransa Sylvain Ite daga mu To eh, wannan abu bai ba ta dama ta ci gaba da aiki tare da mu. dangantakar jamhuriyar Nijar da Faransa wani abu ne da ya samo asali shekaru aru-aru inda ko baya ga maganar mulkin mallaka kasashen biyu na da ma'amalar cinikayyar karfan uranium da wasu harkokin kamfanoni masu zaman kansu. Raba gari a tsakaninsu a yau abu ne da masana harkokin diflomasiya ke fassarawa a matsayin koma baya. Mustapha Abdullahi masani ne akan sha'anin diflomasiya. Like ma'aikatar jika da ƙasa faransa a niger abu ne lalle da ya kawo kuma baya amma bayana ni faransa ta liƙe bara abada dama ka san cikin siyasar ƙasashen waje akwai abu na ke ce ma system de rupture et de continuité kenan yana ya watakila gwamnatin niger shi ma ya bada martani ya liƙe tashi jikada a can Sabon babin dangantakar da aka buɗe a tsakanin Faransa da Nijar wani al'amari ne da masana suka ce ɗauke yake da darussa da dama da ya zama wajibi hukumomin Faransar su yi la'akari da shi. Kan magaya ya waye, to Faransa ya kamata ta gane da wannan kuma ta sake canza diplomasiyar ta da sabon yanayin da ƙasa take a ciki yanzu. Eh ta Faransa ta tafi, wasu ƙasashe za su zo, za su kwace ma Faransa duk da take da dole sai ta canza salo saman ma'amalar da take da da Nijar. Kasar Faransa wace hukumomin sojan Mali suka tilasta wa kwashe dakarunta a 2022 ta kafa sansani a kan iyakar Nijar. Haka kuma ta tsallako da wasu daga cikin sojojinta da gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta kora. Kin yin na'am da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar yasa a watan Agusta sabbin hukumomin suka tsinke hulɗar ayyukan soja da Faransa. Mafarin kwashe waɗannan sojoji bayan shafe makonni da dama na kace na ce a tsakanin Janar Chani da Emmanuel Macron. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.